Tawagar ƙarƙashin Amir Bashir Abdullahi sun yi sansani a bayan garin Mokwa da ke kusan kilomita 100 tsakaninsa da birnin Mina. Mazauna daril Islam sun yi imani cewa duniya ta kauce wa tafarkin Allah, don haka suka keɓance kansu domin aiwatar da umarni da hani bisa tafarkin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A wannan wurin ne suka shiga noma da kiwo tare da harkokin kasuwanci. har suka gina makarantun addini da na boko sai dai suna koyar da bokon ne bisa dacewa da tafarkin islama amma fa aƙidarsu ba ta amince da yau gwamnati ta waye ba ballantana har su farwa talaka da ta'addanci da kaɗan da kaɗan suka yi ta bunƙasa bayan kwararar mutane daga jihohin kano jigawa sokoto katsina da niger da kuma kogi kuma sun haɗa da hausa da fulani da ibira da Nife da yaraba da sauran ƙabilu har sai da adadinsu ya kai kimanin dubu hudu. Haɓakar adadinsu da kuma ware wasu daga cikin jama'a ta sa mahukunta suka rika zargin ko suna shirin shiga ayyukan ta'addanci ne. Da haka shekarar hudu, jami'an tsaro na SSS suka dira a sansanin. Suka shiga gida-gida lungu da saƙo domin ganin ko suna tara makamai, sai dai ba su same su da makami ko wani kayan laifi ba. Duk da haka, domin yi wa tufkar hanci Daya da suka shirya takardar alkawarin zaman lafiya wacce shugabannin darul islam suka rattaba hannu a kai a cikin watan yulin 2009 kuma sai boko haram ta kaddamar da yaƙi da jami'an tsaron ƙasar nan a wannan ya yamutsin ne a kashe mutane fiye da 800 ciki har da jagoran boko haram muhammad yusuf wannan ya sa gwamnatin jihar niger ƙarƙashin ma'azu gida aliyu ta nemi jami'an tsaro su tarwatsa darul islam don gudun kar su ma su juye su fara ta'addanci. a rana irin ta yau kuma wato sha biyar ga agustan 2009 'yan sanda 1,500 suka kai farmaki sansanin suna zuwa suka ce sun zo tashin su ne kuma nan take suka amince suka bi su ba tare da wata turjiya ba haka kuma lokacin da 'yan sanda suka bincike sansanin ba su samu wani makami ba da fari 'yan sanda sun ta sakiyar 'yan daril islam ne zuwa harabar kwalejin fasaha ta gwamnatin tarayya da ke garin makwa.